ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Kishi ya ce Sila, kashi na biyar. Menene ma'anar abin da ya je? Wato dama anan ne ake masa barbaɗa abincin? Ya ma aka yi yadda ba za ta yi masa irin wannan asirin. ko dama an gama mallake shi ne an batar masa da tunani to maganin me aka ce a barbada inda rabu za ta tsallaka kada fa ya je kafin ya dawo sun kashe ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗi a fili nan da nan gumi ya rufe shi ya cire hula shi ya ajiye akan cinyarsa ya lalubo wayarsa ya buga kira hello babu karami kana ina ne ya tambaya ga gauce ina gida abba yanzu na shigo daga makaranta ina momunku ku Yanzu ta shiga ɗaki tana amsa waya. To shi kenan, ka zauna a gidan kada ka fita har sai na dawo. Ƙannan kama idan sun dawo kada wanda ya sake fita sai na dawo. Ya aje wayar, yana fatan duk abin da zai faru, yaran nan ba za su bari a cutar da uwarsu ba. A daddafe ya sallami bakinsa a kasuwa, kafin magariba ya dawo gidan. Do yaran suka fito suka yi masa sanin da zuwa. Ya dubi auta ce ina mominka? Tana falo. Ya wuce falon suka bi shi a baya. ba ita ce ke da girki ba kuma yanzu har ta saba idan ba ita ce da kwana ba baya shiga wajenta ma kwata-kwata da haka bata sa zai shigo ba sai bayan ta amsa sallama shi sannan ta gane murya shi ta jiyo ta kalle shi murya ƙasa-ƙasa ta ce sanda zuwa ya amsa shi kansa a yanayi na ɗarɗar ta tashi da nufin ta shige ɗaki ya ce komai lafiya dai ko lafiya lau alhamdulillah ya yi shiru kuma da haka ta shige ɗaki ta bashi tsaye shi da yaransa ya wuce ɗakinsa ya aje kayansa. Yaran kansa suna ta mamaki. Ya fito ya wuce wajen amarya. A kicin ya same ta tana dafa abincin dare. Sanda zuwa, yau da wuri haka? Ta faɗi bayan ta amsa sallama. Yauwa, mun tashi da wuri yau. Ya shige ɗakin shi ya bata a kicin. Nan da nan ta sauke tuwo da miyar kuka. Duk da ba son yin amfani da kayan da aka kawo mata, amma haka ta daure ta juye na wankan a ruwan wankanta, da yake ma kamar ruwa yake, Abun bai dame ta ba sosai ba ta son amfani da kayan to amma yadda aka ce mata za ta samu kanshi tana son haka. dan yanzu har wasu muzurai yake son fara yi mata ita da yake zuwa har kofar gidansa yi mata yar murya sai da aka yi sallar isha sannan ta gabatar masa da abincin dare ta fara zuba masa a faranti kenan ya dakatar da ita bar abincin nan bari na je wajen bala mai gadi na dawo kafin ta ce wani abu ya fice daga fala ta rufe abincin tana jiran shi ya dawo ya ci ita kuma ta yi amfani da wannan damar ta zuba nata tuwon ta ci ya fito yana tunani maganganun da ya ji sun tabbata don da gashi ta yi masa tuwo da miyar kuka lallai dole ya ɗau mataki har ya nufi wajen rabi sai kuma ya tuna me zai ce mata yanzu ma bai ga alama za ta saurare shi ba shi ma kuma bai san ta inda zai fara ba da haka sai ya juya ya fice daga gida. akwai wajen cin abinci nan kusa da su ya ƙarasa ya siyo kaza gasasshiya guda biyu Yana shiga ta karɓi leda hannunsa ta ajiye a kan tebur. Na ga ka siyo kaza. Ba za ka ci tuwon ba? Mm, wallahi ina fita kamshin kazan nan ne buge hanci na. Don haka kawai na siyo, ɗauko plate mu ci. Ta tashi ta kawo plate ɗin ta ajiye masa, ya ɗauka ya fara juye kaza. Sai da ta ɓata rai, ta zumburo baki, sannan ta fara mita da yanzu wahalar banza ne kenan? Na yi maka tuwon nan amma za ka je ka siyo kaza? Ba tare da ya kalle ta bai ba ta amsa. A'a, rufe shi, ba ci ɗumame. Ta ƙara zumburo baki ta muskuta. Ni ba na ci, don na riga na ci tuwona da ka fita, saboda ina jin yunwa. Kafin ta ƙarasa magana ya miƙa hannunsa ya buɗe flax ɗin duka biyu. A'a biki ci ba, gashi nan ba ɗiba ba? Ai a kicin na ɗebo wanda ya riga ya sha iska. Ga ma plate ɗin da na ci can a gefen ka? Ya juya ya kalli inda ta nuna. Ya ga plate ɗin nata. Ya ɗan yi jim kamar mai saurare. Yana tunanin ta inda zai fara domin rashin ɗibar wannan miyar ta ci ya ƙara tabbatar masa da cewa tabbas an zuba masa maganin sai da ya cinye guda a cikin kajin sannan ya ɗago ya dube ta ta janyo kofi za ta zuba masa ruwa yayin da ya miƙe ya nufa kicin don ya wanke hannu bayan ya wanke hannun sai kawai tara hannunsa a famfo ya sha ruwa. ya fito ya zauna yana ta nazarin ta inda zai fara don dole ne a fito da wannan tarkacen a zubar in ba haka ba sai dai ta bar masa gida yau su kaka ne suka zo Dole bata sa rai zai mata wannan tambayar ba, amma sai ta dake ta bashi amsa. Eh, sun zo min zumunci ita da yaya umu. Allah sarki, Saka ɗan yi jim. ƙulle da suka baki ki sassaka mana abinci kuma na menene? Ya tambaya na tsatsare ta da ido. Gabanta ya faɗi, gumi ya karyo mata. Wani ƙulle kuma? Wani irin zance kake yi ne? Ta faɗa tana dafe kirji. Sai wani ƙifta idanu take tana wage-wage. kulle-kulle mana, wannan ki zuba min a tuwo miyar kuka, wannan ki barbaɗa a rabi, wani kuma ki wanka da na tararawa da asuba. Kafin ta ce wani abu hawaye ya wanke mata fuska, tana sharewa tana bayani. Ban yi amfani da komai ba Allah, ni ma ba so nake ba, saboda na san babu kyau. Jira nake gari ya waye sai a kona su kona zubar. Dama, tashi ki ɗauko min su gaba ɗaya, ya katse ta tamma kafin ta ƙarasa. Tana rawar jiki ta je dakin ta kwaso masa, biya a a farar leda yana tunanin su ne waɗanda aka ce a barbaɗa a rabi da ɗayan kuma a turara a gidan da asuba sai guda biyu a 'yan roba irin ta yogurt ya tabbatar bakin shi ne wanda aka ce a zuba masa amiyar kuka yanzu ke biki ji kunya ba islamiyyar da kika yi ta zama tabban zake kenan kin koma shirka da bin 'yan tsibbu wallahi ba a gidana ba za ki cuce ni ki cutar da iyalina ke da 'yan uwanki ne kuka kashe min yaro kika zo kika ce rabu ce ashe ku ne, ga tsafi kuma ga sharri. Da na jikinta ya kama rawa. Wallahi ba tsafi ba ne, ni fa bana amfani da su, wallahi ba ruwa na don Allah ka yi haƙuri, ga sanan ma duka sa a ƙona. Ta fara tura masa kayan, tana ta faman rusa kuka. Ya miƙe ya kwashi kayan ya kama hanya zai fita, sai kuma ya dawo ya tsaya a kanta. Da umma da kaka kada su sake zuwar min gida. To, to, wallahi ba za su sake zuwa ba. ta amsa tana rawar jiki ya juya ya fice ta ɗora hannu aka ta ƙara fashewa da kuka to wa ya gaya masa in dai ba mai gadi ba ne ya musu laɓe dama ta daɗe tana zarginsa mai kama da munafukai ta rasa wanda za ta kira ta gaya masa wayar ma tsoro take kada ta yi magana wani yana jinta haka dai ta ɗauki waya ta kira babarta ta labarta mata abin da ya faru suka jajanta wa juna suka ƙara tsinewa bala mai gadi domin shi suke zargi da laɓe. haka ta kwana rana tsakanin bacci da ido biyu tana yi tana istighfari shi kuwa aban khalifa yana fita daga wajenta da kanshi ya tsaya famfan tsakar gida ya zubar da na ruwan tsab ya tabbatar sun ruwa na girkin kuma ya zuba a aljihunsa don da su zai fita ya watsar a hanya shi kansa sai da ya ji kunyar kansa saboda ya manta rabon da ya shiga wajenta ya ce mata sai da safe idan dai ba a can zai kwana ba zuciyarsa tana gaya masa kada ya je sai da safe ya yi mata magana amma ƙafa shi tana jan shi. Dan kafin ya tura kofar ya jiyo ta ita da yara suna ta kyalkyala dariya. Ya tura kofar ya shiga da sallama. Yaran suka masa sanin da zuwa suka fara miƙiya suna shigiya ɗaki. Kafin su gama ta masa sanin da zuwa. Bata saurari amsarsa ba, ta yi sauri ta shige ta ɗakin. Madu ne ya miki ya ɗauki kofin shayin da ke gabansa zai wuce. Madu, shayi ka sha ne? Eh abba, momi ce ta sha ta rage sai na shanye. Ya amsa yana so saƙiya. Duba kicin idan da shayin nima ka haɗo min. Ya faɗi yana ƙara yin gyatsa Dan kazar da ya ci ta cika masa ciki. Ya wuce ya haɗo shayi ya kawo masa ya ajiye ya ɗan zauna tun da auta ma yana nan. Suka ɗan taɓa hira da abban nasu sannan suka yi masa sai da safe suka shige ɗaki. Ya zauna a nan shi kaɗai yana shan shayi. TV tana ta surutu yana kallonta amma bai san me ake yi ba. Tunani kawai yake. Lallai Rabi ta yi fushi, don ya ga yanzu ko son ganin shi ba ta yi. Duk ba yau ya kula da hakan ba, amma yau dai abin ya dame shi. Yaran ma sai ya ga duk sun canza. Bai tashi ba sai wajen goma da rabi na dare, ya dubi ƙasan ƙofar ɗakin ta ya hango duhu, da haka ya zata ban ɗaki ta shiga. Ya tashi ya ƙarasa, a hankali ya tura ƙofar ɗakin nata ya shiga. A kashe fitilar take, amma saboda hasken farin wata da yake shigowa ta tagar ɗakin ya ɗan yi haske ya hango ta a kwance tana bacci ya ɗan yi jim sannan ya fito ya rufe mata kofa a hankali ya leƙa ɗakin su babu ƙarami ya kira shi don ya rufe musu kofa shi kuma ya koma ɓangaren amarya don kwananta ne ko da ya shiga babu kowa a fala da haka ya rufe kofa ya hau sama ya shige ɗakinsa ya kwanta ko ganinta baya sanyi yau don shi tsoronta ma yake yi haka suka kwana kowa shi kaɗai a ɗakinsa washe garin rana ta kama girki rabu ne ta riga ta saba baya cin abincinta wajen wata uku kenan ko ta dafa ma yadda ta ajiye haka za ta je ta kwashe kayanta. da haka ta dafa shinkafa da wake da rana ta ba mu da naira ɗari uku ta ce idan ya tashi daga makaranta ya siyo gurasa a hanya da daddare sai ta ɗumama musu ragowar miyar taushe su ci da ma kafin ta gama bashi saƙon kalifa ya ce momi dan allah ban ɗashe za mu yi ni zan daka mana kulikulin da babai ba bamu ina da daga makaranta to shi kenan madu na ma huta da ɗumaman suka wuce baba ƙarami ya tafi kai su makaranta dan tun da ya gama jami'a shi yake kai su makaranta yanzu ma da yake bautar ƙasa a Abuja, inda ya zo hutu, shi yake kai su makaranta sai su da kansu. Bayan la'asar sai ga baba ƙarami da kaji guda biyu a leda yana faɗin momi, kin ga na siyo mana kaji. Gasawa zami sai mu haɗa da gurasan midina. Yana ta wani yage baki. To mun gode babana, Allah ya maka albarka. Shi kwaɗayayye dama a haka kuɗinsa yake ƙarewa. Haka dai za mu cinye alawi ɗin, yau mu ci kaza, gobe mu ci ƙwai. Ta ƙarasa tana dariya. A, momi ai na yi saving, ya faɗi yana wucewa ya kai kajin kicin. Wajen ƙarfe biyar da rabi na yamma, duka su shirin suka shige kicin. Tana ɗaki tana jiyo su, ta zo ta same su a kicin ɗin. Ta bi su da kallo, kowa sai aiki yake. Yanzu kaza da gurasa aka yi wa wannan dafifin taron haka? Lalle, yau za mu ci daɗi. momi ai dan mai sauri ne, in ji baba ƙarami. Ta dubi auta, ya tsuguna a ƙasa yana yanka albasa, idansa sai hawaye yake. kuma shi ne a rasa aikin da za a ba a auta na sai yankan albasa ko ta ƙarasa tana karɓe wuƙa a hannunsa ta tashi auta ka bar masa albasar su. daga a saka ka daka sai a saka ka yankan albasa ta so mu je mu yi kallo in sun gama ka yi taɓin gishiri nan da nan ko ya miƙe mami to albasa fa in ji madu wanda shi auta yake bi don ya san shi za a sa yankanta wani ya yanka shi kuma auta ya faki idan madu ya masa gwalo suka fice daga kicin ɗin da suka dawo daga sallar isha suka haɗa abincin aka yayyanka kazar da aka riga aka gasa a tire wani tire ɗin kuma aka yayyanka bandashen gurasar a kai ga kabeji tumatir da albasa har ma da kukumba an haɗa su a wani kwana sannan ga zoɓo cikin babban jog kowa ya zauna sai baba ƙarami ya fito daga kicin ɗin da wani ɗan ƙaramin jog wannan ruwa ne kaɗai bo a amomi zoɓo ne a ciki ai kuwa baka isa ba don ciyayya za mu yi duk tare za mu shanye kafin su gama wannan takaddama su fara cin abinci suka ji shigowar motar babansu da haka suka tashi don yi masa sannu da zuwa ta matsa gefe tana jiran su shigo Duda ta san nan zai kwana amma yanzu tunda yana jin haushinta sai wajen karfe sha biyu na dare zai shigo ya tafi ɗakinsa ya kwanta ya bacci asuba na yi kuma ya tashi ya fice da haka bata sa ran shigowarsa ba har sai da ta ji shi da yaran suna shigowa gaba ɗaya ya kalli tsakar falon inda aka jere abincin ya tsaya a kanta bayan amsa sannu da zuwa A'a, walima kuke yi ne da yaran? A'a, abincin dare ne za mu ci, ta ba shi amsa. Lalle na zo a daidai, bari in wanko hannuna, ya wuce ya shiga ɗaki. Yaran suka zauna suka fara cin abincinsu tare da ita. Sun san ba fitowa zai ba, don ta saba irin wannan cin abincin da yara, shi kuma in dai ya gani sai ya yi mita. Sai ki sa kattai a gaba kuna cin abinci a kwano ɗaya. Har da wani gote-gote da shi, wai baba ƙarami. Don haka da ya fito, ita da yaran duk sun yi mamaki. nan ya zauna cikin sa ya janyo karamin jog din ya cika kofi da zoɓo ya shanye. Yana dire kofin Ahmad ya kyalkyale da dariya yana kallon baba karami Do kuma sai suka kyalkyale da dariya. Ya bi su da kallo. Cikin dariya auta ya ce, Abba, zoɓon jog ɗin nan da ka sha na yaye baba ne, kuma sai da ya mana wuna akan ba za mu sha ba, shi kaɗai zai sha. Shi ne ka sha, ya Ahmad yake masa dariya. Shi ma dariya ya ya dubi baba da ke ta muzurai. tare da shi suka cinye gurasa nan da kaji tas shi da yara suna ta hirarsu. su kafin a gama ta tsame hannunta ta ce ta ƙoshi ta wanko hannun nata ta ɗauki kofin zoben da ta shige ɗaki wajen sha ɗaya na dare ya je wa amarya sallama ya dawo har yanzu dai bata fito ba da haka ya tura kofar ɗakin nata ya shige kamshin da ya daɗe bai ji ba shi ne da hancinsa har sai da ya murmushi kamshin turaren wuta ne wanda da shi take yi wa ɗakinsa amma matan da ya hana ta ta daina yi a falo da ɗakinsa sai dai kawai ta yi a ɗakinta. Baccinta take yi, sai da ya kunna fitila ya gyara murya sannan ta tashi. Ta tashi zaune tana faɗin sanda zuwa cike da mamaki. Yauwa, har kin yi bacci ko? Ya zauna a bakin gadon. Eh, akwai wani abu ne? A'a, magana nake so mu yi. Ta bi shi da kallo kawai, yayin da shi ma ya tsare ta da idanu, har sai da ta sunkuya da kanta. Rabi kenan, ya faɗi yana murmushi. To ai sai a daina fushin da ni haka ko? Ta kawar da kanta gefe sannan ta amsa. A'a, ai ni ba fushi nake da kai ba. Kai ne dai kake fushinka. To ni me aka yi min ma da zan yi wani fushi? An yi miki shari mana. Kafin ya karasa ta katse shi, ba a mun komai ba ni, aniyar kowa ta bi shi, ni ma tawa ta bi ni. Sai da ya murmushi sannan ya ba ta amsa, Dan ya san sai ya yi tsinin baki kafin ta huce. An yi miki shari rabi, kuma ni da kaina na gane. ta bi shi da kallo yayin da ya gyara zama ya bata labarin abin da ya faru ya rufe da faɗin ita ɗin ma na ɗauki duk wani mataki da ya dace a kanta kuma komai ya wuce Allah ya kare mu haranta ta ce kaji wacce ake karɓar uzurinta wato komai ya wuce tunda tsiya ta zo kan matarsa lallai mutumin nan a fili kuma ta ce amin ta kau da kai yauwa to ki taso mu je ɗaki sai mu ƙarasa magana a can ya faɗi yana bin fuskarta da kallo to zan taho yanzu ta amsa mishi shi kuma ya miƙe ya tafi ɗakin sai da ta jirfa ƙofar ɗakin nashi sannan ta ja wani dogon tsaki mai zafi ta jefar da abin rufar ta gyara zama a cuci mutum sannan a zo ana ce masa wai komai ya wuce wai mu je mu ƙarasa magana ta faɗi a fili ta ƙara jan tsaki ta sauko daga kan gadon ta kashe fitilar da ya bari a kunne ta koma ta kwanta ta gyara rufarta ku je can ku ci kanku ku sha baƙin ruwa ɗan raina hankali haka kawai an katse min bacci na nan da nan kuma sai hawaye suka fara wanke mata fuska don tana gogewa har ta bar shi kawai yana ta zuba haka ita kanta ta rasa kukan me take murna take yi da ya gane gaskiya ko kuwa takaici take na yadda ya mayar da ita kamar wata abar wasan sa? shi in yana so a yi aure idan kuma baya so ya yi watsi da ita duk lokacin da ya ga dama kuma sannan zai dawo kanta a haka dai har bacci ya ɗauke ta duk yadda yake tunanin abin zai zo da sauƙi ba haka ya kasance ba ita amarya yanzu fushi yake da ita baya ko cin abincinta ita kuma rabu bai ma san me take nufi ba shi dai ba zai ce ba ta kula shi ba domin za ta yi abinci ta yi komai amma fa babu fuska to yaushe ma ta zauna kusa da shi balle wani zance ya shiga tsakani komai tana yi girki gyaran ɗakin shi da sauransu amma gaisuwa ce kawai take haɗa ta da shi ko ya kula ta ma gajeriyar amsa take bashi eh a'a to shi kenan a haka har suka kwashi sati biyu sai da ya fara bata tausayi saboda ba mutum ne shi mai jure shariya ba du ya shiga damuwa ya yi ta wasu kamakaman kaman dalilin da zai sa ya shiga ɗakinta ko ya ja ta da hira gashi dama kuma fushi yake da amarya don haka dai ya zuru-zuru a hankali kuma ya dawo daidai Ya ma amarya ta samu da ke ta shawo kansa ya haƙura babu yadda bai da rabo ba ta dinga sa mai turaren wuta a ɗakinsa amma ta ƙi sai dai kawai ta saka a ɗakinta gashi ya saba da ƙamshin kuma saboda ita ɗin abociyar ƙamshi ce tun farkon aurensu. Ko ta yi kamar za ta sa, idan ta tana da yadda a gaban baba ƙarami ya hantare ta akan turaren wutan, sai ta fasa ta kai ɗakin ta kawai. Da ya dame ta da mita ɗakin shi ba ƙamshi, har ban ɗaki yana neman fara ƙarni, sai ta siyo fireshina ta ajiye a ɗakin take fesa masa. Tan yana ƙorafi ya rage sa sarauta Allah ido. Haka ma zoɓo, sam ta daina bashi, sai dai ita da yara su shanye. Idan ya magana sai ta ce zoɓon ne ba shi da yawa. sai da ya gaji ya siyo zobo, filebo da kuma abarba ya bata da hannunsa sannan ta dafa masa zoɓa maganar bafa kawai yake tunawa mata suna da yafiya amma ba su da mantuwa lallai yau ya gani domin ya san tabbas abubuwan da yawa rabu ne take riƙe da su a ranta shi yasa take share shi da haka shi ma yake binta a hankali ko da sau da amarya ta ga komai ya dawo daidai kuma gashi an kusa fara jarabawa jam sai ta sake yi masa tuni kamar ba zai yadda ba amma daga baya sai ya haƙura ne idan ya taso daga makaranta da wuri yake zuwa kasuwa wajen abban don shi yana son kasuwanci ba kamar babu ƙarami ba da shi ko ɗaya baya son harkar kasuwa shi kansa abban cewa yake wannan cikakken ɗan rabu ne ko nawa za a bashi in dai sai an yi hayaniya to baya so don haka ma da abban ya ritsa a kasuwa ya yi wa sau da rijistan jam ɗin da shi ya yi wa ƙaninsa salim satin da ya wuce Wayak da ne kuma haka ya yi mata rijista a makarantar 'yan mata da ke nan kusa da su don ta gyara result ɗinta. Do abubuwan da ke faruwa rabin tana sane da su, don da diddama da ake yi. Ta dai yi wa kanta alkawarin ba za ta yi masa magana ba, har sai lokacin da shi kansa ya kama ta zancen, sannan ta juye masa cikinta. Tana da shekara sha tara aka aura mata shi, a lokacin shekara ɗaya daga masakandare ɗinta. Tana matuƙar son ta ci gaba da karatu, ba don komai ba sai domin ta zama malamar home economics. Burinta kenan guda ɗaya, har an fara ƙoƙarin samar mata gurbin karatu a kwalejin ilimi sai ya fito da magana aurenta a daidai lokacin kuma ana shirin auren yayarta shafa su huɗu ne a wajen mahaifinsu dukansu kuma uwarsu ɗaya domin amaryar babansu ba ta taɓa haihuwa ba har Allah ya karɓi rayuwarsa don haka nan da na aka haɗa bikinta da na shafa aka yi aka kai kowace ɗakinta shi mijin shafa ɗan boko ne domin ƙannansa mata ma duk jami'a suke da haka ya samar wa matarsa gurbin karatu a School of Nursing shi yasa tana nan tana aikin ta asibitin murtala a halin yanzu ita kuwa rabu duk wata dabara da take jin cewa za ta yi amfani da ita dan ya yarda ya bata ta yi koda diploma ne ta yi amma sam yaki me za ki yi da wani karatu in kin tafi yawon karatu da aiki to wa zai miki tarbiyyar yara duk abin da kike so ni Allah ya dorawa kuma zan yi miki daidai gwargwado in dai ba raina kika yi ba to me zaki da kuɗi da kike wani son karatu ko aiki duk matar kirki tana gida tana zaman aure amma ke kina so a barke ki ta garari a titi to ni ba zan dau wannan ba saboda kina ganin yayi ki tana yawo ne da sunan karatu shi yasa kike min wannan fitina to ni ba shashasha bane irin mijinta na san me nake yi irin maganganun da yake gaya mata kenan duk lokacin da ta tayar masa da magana karatu sau da dama ta kwana tana kuka saboda bakin cikin yadda ya hana ta karatu a haka ta gaji ta haƙura islamiyya kawai ya yadda ta shiga a nan unguwar ita ma da kyar saboda ya ce kawai haɗuwa mata suke yi suna ta gulma a aji. Shekara ta uku da fara zuwa Islamiyya, Headmaster ya ce idan tana so ta nemi izinin mijinta, za su ɗauke ta koyarwa a ɓangaren yara da yamma, saboda yadda take fitowa gaban aji ta yi wa ajin nasu talawa idan babu malamai. Ranar da murnata ta iso gida, ko kafin ya dawo ta ma riga ta gaya shafa a waya. Wannan magana da ta gaya masa kuwa, ita ta yi sanadiyar cire ta daga Islamiyya ma gaba ɗaya, sannan kuma ya kai ta ƙara wajen mahaifinta. tunda aka yi mata aure abanta sau ɗaya ya taɓa zuwa gida shi ne bayan an kai ta da sati sai kuma wannan lokacin ya sa ta a gaba ya dinga yi mata nasiha Ba san ki da san duniya ba rabi ki rabu da yayarki tunda mijinta ba irin naki bane ba ki rasa komai ba to ki yi haƙuri ki zaman ki lafiya aure babbar ibada ce kuma biyayya ga miji shine ginshikin wannan ibada ki yi haƙuri ki zaman ki kinji Allah ya miki albarka Allah ya raya miki yaranki bisa tarbiyya Haka ya tafi ya barta tana faman share hawaye. Gashi dama lokacin tana ɗauke da cikin Ahmad, wanda ita kanta bata san da shi ba. Sai da ta yi da gaske da roƙon Allah sannan ta cire wannan damuwa daga ranta. Kuma tun daga wannan rana bata kare masa zancen ba. Har kawo yanzu da yara suka gaya mata ana shirin sa sau da amarya a jami'a. Duye da ta soka da ta yi kuka amma idanunta sun ƙi bata haɗin kai. Sai da ta shiga ɗaki ta share hawaye. a zuciyarta ta ce wato dai da yake ni jaka auro ya kulle ni a gida Bani da aiki sai hidimarsa da ta yaransa. Amma yanzu da yake ya auro matar su gashi nan ɗan da na haifa aka sa yi mata shirin shiga jami'a. Shi kenan. Ta ɗaga hannu ta ce, Allah, kai ka ɗora min wannan ƙaddara. Allah ka ƙara min haƙuri da juriya. Ta goge hawayenta, ta koma ta ci gaba da hidimarta. Hmm. Ai wasu mazan suna da ƙarfin hali, haka suke da wannan son zuciyar. sai dai idan uwar gida mai haƙuri ce ta ci gaba da tawakkali tana addu'a Allah ya yi mata bakin cikinta da damuwarta. Idan ko aka yi rashin sa'a da mara haƙuri, to fa an dinga bala'i kenan. Kuma wannan na daga cikin dalilan da yake sa mata su fara bibiyar malaman tsibbu. Kowace tana so ta mallake miji ta juya shi yadda ta ga dama. Tunda dai tana gani da ta yi haƙurin zama, ba a bata abin da take so ba, wata ta zo rana tsaka ta sha gabanta. To Allah dai ya datar da mu.